Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 27 ga watan april na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa bankin duniya ya ce Najeriya ta kashe kashi 96.3 cikin 100 a kudaden shiga da ta samu a shekarar 2022 wajen biyan basussuka. Kamar kowace rana Alhamis yau ma za a je shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimun Barma sai kuma sharhin jaridun Ghana. Amma kafin nan ga Ibrahim Kalmasi Garba da halin da duniya ke ciki. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefen birnin Khartoum jiya Laraba wanda hakan ke barazana ga yarjejeniyar da aka cimma a wannan yakin wanda zuwa yanzu an kai kwanaki goma sha ɗaya ana yi. To amma sojojin ƙasar sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar. da daren jiya laraba rundunar sojin kasar ta ce shugabanta janar abdul fatah burhan ya amince a sake tsawaita yarjejeniyar da karin sa'o'i 72 sannan ya tura wani jami'in soja ya wakilce shi a tattaunawar da za a yi a juba babban birnin kasar sudan ta kudu sojojin na sudan da 'yan sa kan a baya sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku wadda wa'adinta zai cika da daren yau alhamis babu dai wata ansa nan take daga mayakan sa kan game da tayin tsawaita yarjejeniyar a halin da ake ciki kuma yagini prigozm shugaban kamfanin sojojin hayar na mai dasawa da gwamnatin rasha ya yi tayin makamai ga ɗaya daga cikin ɓangarorin sojojin sudan ɗin nan biyu da ke faɗa bisa ga rahotannin kafafen yada labarai da dama tun bayan barkewar faɗan a wannan wata na afrilu an yi ta samun rahotanni da dama na da ba a tabbatar ba da kuma majiyoyin diflomasiyya da suka gaya ma manema labarai cewa mayakan wakna na goyon bayan mayakan sa kan sudan tare da samar masu makaman yaƙi cameron hudson wani tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma babban jami'i a cibiyar koyon dabarun shugabanci ta ƙasa da ƙasa ya gaya muryar amurka cewa wakna na samar da ƙananan makamai na sojojin sama da rokokin da ake sabawa a kafada da makaman ruguza tankokin yaƙi da wasu nau'uka na kayan sulke sojojin dai na wakna sun karyata koko na sa kan sun karyata zargin cewa rasha na taimaka masu a yanzu sojojin ukraine sun mallaki duk irin makaman yakin da suke bukata don kaddamar da farmaki na lokacin bazara da suka daɗe suna sa a cewar wani babban kwamandan sojojin amurka jami'in gwamnatin koko jami'an gwamnatin ukraine da abokan hulɗar su na yammacin duniya ba su ɓoye komai ba game da wannan matakin sojin da suka yi niyya da zumar sake wato yankunan ƙasar ukraine da har yanzu ke ƙarƙashin rasha inda ake tarihin cewa cikin 'yan makonni kuma kafin nan za a ƙaddamar da farmakin kuma kwamandan sojojin amurka ya yi imanin cewa duk lokacin da aka fara wannan farmakin ukraine ba za ta samu cikas saboda rashin kayan yaƙi ba kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko bankin duniya ya yi bayani a wani rahoto da ya fitar a shafinsa na yanar eh, gizo cewa Najeriya ta kashe kashi 96.3 cikin ɗari na kudaden shigar da ta samu a shekara ta 2022 wajen biyan basussuka kuma hakan na iya haifar da shingaye na kasuwanci da ka iya kawo taɓarɓarewar ci gaban tattalin arzikin ƙasar. To kuma menene ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa a game da wannan rahoton? Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin lamarin ga rahoton da ta aiko mana. A wani rahoto da yawa lakabi da Macro Poverty Outlook for Nigeria a Turanci, wanda bankin ya fitar a wannan wata na Afrilu, ya bayyana cewa Najeriya ta yi amfani da kashi 96.3 cikin 100 na kudaden shigarta da ta samu a shekara 2022 wajen biyan basussuka, wanda shine ya kawo aka samu giɓin kasafin kuɗi na yau da kullum ya ƙara ta'azzara. Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana ganin abin da Najeriya ta yi ba daidai ba ne. A ƙa'ida, bai kamata a ce ƙasa ta saki jikinta ba ta ce ta ciwo bashi kulungun kan kusu a ce duka kudaden da take karba na shiga daga kudin da ake karɓa na shigo da kayayyaki da kasashen ketare da harajin da ake karba a hannun kamfanoni da sauran hanyoyin kudaden shiga da ƙasa take samu a ce kashi casa'in da 96 bisa ɗari na kudin ana karban su ne don a biya bashi wannan ba karamin tashin hankali ba ne dole dole ɗayan biyu ya faru ko dai gwamnati ta tashi tsaye ta nemi hanyoyin da za ta faɗaɗa samun kudaden shiga haraji kenan ko kuma a ƙara irin alƙaluman da ake amfani da su wajen karɓan harajin misali idan ana cajin kamfanoni riban da suka ci a ce kashi ashirin ko ashirin da biyar bisa ɗari a biya shi a matsayin haraji to dole a yi ƙoƙari a mai da shi ko kashi talatin da biyar ko arba'in harajin cinikayya da yanzu muke biyan kashi bakwai ma da rabi muke biya bisa ɗari wato 7.5 100% kenan a turanci kasashen duniya da yawa sukan karbi harajin nan yakan kai kashi sha biyar wasu sha bakwai da biyar wasu har kashi ashirin wa'annan hanyoyi ne da dole sai an dube su don a samu a faɗaɗa kudaden shiga in ba a yi haka nan ba za mu wayi gari duk kuɗin da muka karɓa na haraji wato zai koma ne ana karɓa ana biyan suka da su masanin tattalin arziki yusha'u aliyu ya bayyana lamarin da cewa wannan matsayi komai da babban bankin duniya ya faɗa ba za a samu akasi a kan shi ba saboda mutane ne waɗanda suke bibiyan kasuwanci da kuma mu'amalar kashe kuɗi da mu'amalar kuɗi na ƙasashe gaba ɗaya na duniya kuma ba zai zama abin mamaki ba idan najeriya ta kashe irin waɗannan kuɗaɗe wajen biyan bashi saboda faɗin tattalin arzikin ƙasan da irin yawan basussukan da aka tara ma tattalin arzikin ƙasan wanda yake samun shekaru sai ya zamana ya nuna saboda galibin bashin da ka ciwo in ka ciwo bashin to sai lokacin da aka tsara za ka fara biya wanda galibi akan ɗauki mafi karanci shekaru biyar shekaru goma so sai ki ga cewa idan aka zo daidai wannan lokaci kuma ya mana cewa hanyoyin samar da sababbin kuɗaɗe ba sa aiki ko kuma hanyoyin da aka zuba waɗannan kuɗaɗe domin su haifar da sababbin kuɗaɗe ba sa samarwa kamar misali akwai basussukan da najeriya ta ciwo domin a yi titin jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna wanda ake ce mai light rail project irin waɗannan kuɗaɗe da aka aro su aka zuba su aka titunan jirgin an samu kusan shekara ɗaya titunan ba sa samar da kokobo saboda 'yan ta'adda sun kama jirgi sun tsaye da aikin saboda haka gwamnati dole ta koma wasu ɓangare na kuɗaɗen da ta samar domin ta cika waɗannan ƙa'idoji na biyan waɗannan bashi wanda galibi kuɗaɗen akwai harajin da ake samarwa a cikin gida akwai kuma man fetur da kasan take sayarwa saboda wannan yanayi shine babban yanayin da ake cewa kasa ta fara kai inda ba za a yadda ta karbi sabon bashi ba ko kuma a yadda a bata sabon bashi ga masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kashere dr isa abdullahi yana ganin akwai abin dubawa a wannan lamarin wannan irin abu so da yawa idan gwamnati za ta karkare haka idan da za ta yi wa kanta adalci ta yi wa talakawan kasa adalci tun kamar wata uku ma baya ya kamata ce duk kokarinta kawai na ta karkare ne ya za ta yi ta nannaɗe ko maɗanta ta zamanto ta daidaita da mutanen ƙasa duk waɗanda suke fushi ta wani waje ba a yi musu wani abu ba a ɗan kokari a gyaggyara a yi sallama da jama'a amma ba wai ɗaukan sababbin ayyuka kuma yanzu ba domin yanzu duk abin da za a yi A watakila kuɗin nan ko bashi aka karɓo su in bashi aka karɓo su gwamnatin baya an barta da fitina idan kuma kuɗaɗen nan tsammani ake a kasafin kuɗi za za a yi su aka zo kuma kwangila kuɗi bai samu ba a cikin gwamnati ko kuma gwamnatin da ta biyo baya ta ga cewa ita wannan kwangilar ba haka ya kamata a yi ba za a canza kwanga baya ne ko kuma a ce mutane za su yi ta raɗe to me zai sa shekaru takwas an wuce su ba a tsaya an yi wayan abubuwan ba sai a gurguje-gurguje a cikin ɗan kwana nawa ana ta sakan kuɗi masu ɗimbin yawa haka cewa za a yi aiki da su wasu za su yi tsammanin cewa to ko dai irin halin da ne na bera na Najeriya. Bankin Duniya ya ce Najeriya na cikin wani yanayi mai rauni tun shekaru biyu da suka wuce da aka samu tashin farashin mai a ƙarshen shekara 2021. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. To babale an gano gawar waki akalla 60 a wasu ƙauyuka a lardin kibu da ke gabashin Congo a cewar hukumomi jiya Laraba. 'Yan tawayen M23 sun kwashe kwanaki suna ta kashe mazauna ƙauyukan Kashali da kazaruhu waɗanda ke cikin wato yankin Rutsuru a cewar Isaac Kibiri mataimakin gwamnan Boyeto. Mun yi takaicin ganin m23 na ta karkashe mutane an gano gawarwaki 60 daure da tsumar gidan sauro wasu kuma da jikunkuna aka daure su a cewar kibiru ga kafafen labaran yankin mayakan na m23 waɗanda aka sari 'yan kabilar tutsi ne na ƙasar congo sun yi ƙaurin suna shekaru goma da suka gabata lokacin da suka kwace goma birni mafi girma a gabashin congo daura da kan iyakar rwanda koriya ta kudu ta amince jiya laraba cewa ba za ta kudiri aniyar kirkiro makamin nukiliyar ta na kanta ba a madadin damar da za a bata sosai ta yanke shawara game da irin matakan da amurka za ta ɗauka muddin koriya ta arewa ta kai harin nukiliya da kuma ƙarin matakan tsarin da amurka za ta ɗauka a yankin yarjejeniyar wani bangare ne na abin da aka kira washington declaration ko shawarar washington wadda aka bayyana jiya laraba a daidai lokacin da shugaba joe biden ke karɓar bakuncin shugaban koriya ta kudu yun suk yil mai kai ziyara a hukumance yarjejeniyar ta tsaro ta bai ɗaya ta mutu karaba ce kuma wannan ya hada da faɗaɗa matakan tauna tsukuwa a cewar biden yayin taron manema labarai da suka kira tare da yun a fadar white house yayin da yake magana kan yarjejeniyar ta shekara ta 1953 wadda aka rattaba hannu a kai don kawo ƙarshen yakin koriyawa wadda ta dora ma amurka nauyin taimaka ma koriya ta kudu ta kare kanta musamman ma daga barazanar koriya ta arewa a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matarka baya sha matarka ba ta sha yayanka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau. Takan lalba dai. Kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, tokar ku sha kwaya. Tokar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara, kwaya ku ba. to tun da ba na sha wannan abu baya sha to kar a sha kwaya kwayan ci kwaya ko ba ta da kyau to kar a sha kwaya Tokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matarka baya sha matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai Kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara tokar ku sha kwaya. Tokar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya fa ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha tokar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. ku ba ta da kyau jama'a a saurara. Lalan ƴan kwaya na tsina ƴan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau. dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin na ƙasa ya safka a jihar Agades da ke yankin arewacin jamhuriyar Nijar, inda a kashi na farko na hirarsu da wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud, shugaban ƙungiyar naƙasassu na jiha Abdu Musallabi, ya yi bayani a game da gwagwarmayar da masu bukata ta musamman suka sa gaba don ganin sun taka babbar rawa wajen ciyar da al'umma gaba rashin mutunta dokar da ta yi tanadin kasan musamman a sha'anin samar da aikin yi da ilimin na na daga cikin batutuwan da za a je a yau a ci gaban bayanan bakon shirin yana mai cewa sun ɗauri aniyar ƙarfafa ayyukan faɗakarwa a game da rashin cancantar mai da bara sana'a za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu sanar da mutane ta hanyar eh, eh, eh, radio ko ta hanyar wani salloli da muke na shekara-shekara wannan da muke yi ta wannan hanyoyin zamu ka faɗaƙar da mutane mahimmancin ta yadda ayyukan maimakin muna yawo muna abin nan mun zauna muna yi kenan ana iya a kawo mana tallafin da za a sa eh, kowa ya samu abun dogaro da kai sosai sosai ba tare da wani tangal-tangal ba. shin na kuna da kuna yin karatu kuma an ware muku lokutan karatu a makarantun na zamani na boko akwai makarantu specialize makaranta wadda take ita ta musamman ce wacce ce ta musamman akwai makaranta ta makahi ita ta musamman ce akwai ta marasa ji kurame ta musamman ce ita masu karantar da su ma karatu ne na musamman ba ɗaya bane da sauran karatu nan akwai guda hudu a agaris akwai makaranta ta kurame guda biyu akwai ta makahi guda biyu tabarkalla eh, ana samun ci gaba sosai sosai a cikin su amma abin da ya shahi guragu su dama suna lakwal ne tare da dukkan yaran masu yin lakwal suna tare da su ne me dai akwai wani abu da ake ce mishi kuma eh, accessibility equal eh, kin nan ana yi mata wani hanya da ba su yin shi amma yanzu sun fara kasan gurgu da iskali akwai wahala to yanzu ana musu wata hanya wadda za su bi kamar sarki yanzu an samu na su kamar nawa a cikin jihar agadas to jihar agadas darne darne resansiman da da muke da shi wanda muke na karshe Eh, eh, dubu shida da hamsin region kin agar su kaɗai. kamar yanzu wani irin ci gaba kuka samu ta bangaren da irin wannan aikin da kuke yi ah, an samu ci gaba kwarai wanda ga lokacin da sai su sai da dubu babat kenan sai su sai da dubu kenan matan nan in suka zo suka kalkasa kuɗin nan wata ta samu shiga hamsin wata ta samu shiga saba'in sun samu ci gaba kwarai sun kara kayan aiki sun samu teloli gwamnati tana nan tana yi ita ma bakin kokarinta tunda duk inda za a yi konkurkin nan kamar na na daukan ma'aikata in daga cikin ba akwai wanda ya irin karatu irin wannan gwamnati ba ta sa shi cikin eh, kamar ta sa cikin mm, mutanen da za su zo ana konkur a'a shi direktuman yana samun kujerar shi ne ta wannan fannin in mushallakwal ne in likita ne in mine ne direktuman yana samun kujerar shi matrikir shi ta wannan fanni to ka san abu in yayi yawa yana da yawa abun sai kamar sai a hankali kuma bayan shi gwamnati tana nan tana kokari bisa kart eh, na egalite de chance wani kart ne za a ma person handicapé amma sai wanda yake bukata kartin aka musu zai rage musu dukkan wasu wahalhalu da suke sha a cikin rayuwarsu. kaso naku da aka ware domin na kasassu a cikin ma'aikatu na gwamnati an ware muku shi kuma an bi ka'ida da ya dace wajen ware muku wannan kasan. eh lalle an ware shi gwamnati ta ware kasanmu a cikin dukkan ma'aikatu da za a yi aiki ta ware shi ne kudin zamu gance muka wanda ya yi karatu in karatu likita kai inda yandi kafe ne da ma aka ɗauki konkur na likitoci zuwa a saka in juju ne haka nan Eh, duk ma'aikata da ka sani in ka yi wannan karatun in konkurkin wannan abin gakin ya zo kana shiga direktman cikin wannan cikin wannan konkurkin salman dai wani lokaci ba a biya ka'ida shi ho ga doka ba wai gwamnati bane kadai ta shafa dukkan nijar aka ce in kana daukan ma'aikati in kana da ma'aikacin da ya kai ishirin sai ka ba mu kujera biyar ko tasharon ne kai ko mai gidan burodi ne kai komi kai dai inda aikin ka kai mutum ashirin sai ka ba mu kujera biyar to in gwamnati ta yi tsaye ita da kanta gwamnati ta yi tsaye ita ta yi abirke ta ce ma kowa ya bi wannan dokar wannan na eh, ba wanda yake shome cikin mu kowa sai je in gadi ne ma ka iya ka tare kowa ai eh, kana gani ka tare kowa wanda zai dauki wani abu ya fita da shi tun kai tun da kana nan ka gani To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban nakasassun jihar Agadez Abdu Mutsallabi da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya. A gaida Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana. Birtaniya Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine rahoto akan haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da Professor Tumpon Buwatin ya gabatar cewar saci faɗe ne in ji gwamnati. Jaridar ta ce gwamnati ta sifata zargin da tsohon maka kujerar kwamitin ministoci akan haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya Professor na Frimpon Buwatin cewar wasu jami'an gwamnati na da hannu dumu-dumu a haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya cewar sace faɗe ne kurun da kuma jita-jita game da abin da wani jawabi da aka gabatar daga ofishin shugaban kasa a ran 22 ga wannan na wata na afrilu gwamnati ta nuna cewar ta gaza yin wani abu daga ainihin rahoton na farfesan a dalilin cewar ba a gabatar da shi ga gwamnati ta hanyar da ya dace ba ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta rawaito ghana na bukatar na shirin ci gaba na lokaci mai tsawo da dai rike duk gwamnatoci muhammad Mamma ne ya faɗi haka kuma jarida da Chronicle ta ruwaito tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi kira da a yi gyara a doka mai lamba 86 da 87 yadda za a samu gabatar da shiri na lokaci mai tsawo na ci gaba. Doka mai lamba 86 da 87 na magana ne akan shirin ci gaban ƙasa da ayyukansa. Tsohon shugaban ya yi wannan magana ne a wurin wani taron lakca da aka yi wa taki tattalin kamfen ɗin siyasa a ghana da muke bukata wannan shiri na bukatan adalci da gaskiya da kuma shigan duk 'yan kasa game da abin da ya ce ne shirin zai haɗe duk gwamnatoci da za su biyo baya lokacin da suke mulki su tabbatar ba su dakatar da wani aiki da gwamnatin da ya gabace su ya soma ba. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaito an caji wani 'yan sanda da kesa bayan ya harbe masoyiyarsa kan bashin Ghana City dubu biyar. Jaridar ta ce wato wani inspector 'yan sanda mai suna Ahmed Chumasi yanzu haka an kame shi kuma an caje shi da kesa saboda ana zargin shi da harbi masoyiyarsa edum a cikin jihar ashanti mai shari'a ya bayyana cewar bincike ya bayyana cewar inspector chimas ya bukaci matar tasa ko kuma dai masoyiyarsa victoria dafa da aka fi sani da suna ma'ajiwa idan ta maido masa da sa cd dubu biyar a dalilin rashin fahimta da ya tsakanin su. bayan ta gaza biyan wannan bashin inspector chimas su an ruwaito cewar ya halbe ta abin da sanadin mutuwarta sai kuma na chronicle wacce ta ruwaito wannan labaran ana zargin na ɗanɗan wani akufu ado da sayar da makabarta na sarauta jaridar ta ce kwamanar 'yan sandan gundumar sohoma a cikin jihar gabashi a ranar alhamis 20 ga watan afrilu shekara ta 2023 sun farawa gidan sarautar amanasi domin kwaso waɗansu ƙasusuwa na gawar wakil da aka tone aka ɓoye a nan fadar wakil da an tono su ne daga ainihin makabartan sarauta na wannan unguwa da da aka samu labarin cewar an sayar da wannan makabarta wato kuma mutum ne usa jifuwa mutuwa fori penin ɗan ɗan uwan shugaba na nadu dan kwakufa ado ya sayar da wannan wuri domin a gina tashan man fetur da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen sojojin Sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefe birnin kartun jiya Laraba wanda hakan ke barazana ga yarjejeniyar da aka cimma a wannan yakin wanda zuwa yanzu an kai kwanaki goma sha ɗaya ana yi. To amma sojojin ƙasar sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar. da daren jiya laraba rundunar sojin kasar ta ce shugabanta janar abdul fatah burhan ya amince a sake tsawaita yarjejeniyar da karin sa'o'i 72 sannan ya tura wani jami'in soja ya wakilce shi a tattaunawar da za a yi a juba babban birnin kasar sudan ta kudu a halin da ake ciki kuma yabgene prigozom shugaban kamfanin sojin hayar nan mai dasawa da gwamnatin rasha ya yi tayin makamai ga ɗaya daga cikin ɓangarorin sojojin sudan ɗinnan biyu da ke faɗa bisa ga rahotannin kafafen yada labarai a yanzu sojojin ukraine sun mallaki duk irin makamai da suke bukata don ƙaddamar da farmaki na lokacin bazara da suka daɗe suna ɗokinsa a cewar wani babban kwamandan sojojin amurka to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman ibrahim kalmasi garba da ya karanto labarai sai kuma Salaman Abu da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.